بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار baya haka yan uwa masu kallo da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya haɗa mu a wannan lokaci mai albarka a cikin wannan yini na ranar laraba a yau muna biyu ga watan zulqa'ada hijira dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya zo daidai da ishirin da hudu ga watan shida miladiya dubu biyu da ishirin. taken wannan zama namu shine kubutar sheikh jafar mahmud adam da sheikh muhammad awwal albani zaria daga aƙidar Rijawa. hakika ya ku uwana masu girma duk wanda yake bibiyar abubuwan da suke kai kawo a cikin waɗannan 'yan kwanaki tun daga watan ramadan har zuwa yau zai ga an samu wasu da kullum ƙoƙarinsu shi ne su bibi abin da suke gani kuskure ne na malamai na sunna abubuwan da suke gani kuskure ne na malaman sunna malaman da aka san su da yada ingantacciyar aƙida da kira zuwa ga sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama su tattara irin waɗannan abubuwa don su yada mutane da sunan shuka da sunan da sunan nasiha amma alal haƙiƙa suka ne ga waɗannan malamai da ɓatanci gare su da kuma ƙoƙarin nuna wa mutane su nisance su su daina sauraron su kuma abin takaici suna ɗaukan wannan aiki nasu suna danganta shi zuwa ga manhaji na salafus salih manhaji na magabata na ƙwarai. alhali duk wanda ya san manhaji na magabata na kwarai ya san magabata sun kubuta ko sun barranta daga irin wannan ɗabi'a ta waɗannan mutane manhaji ne sabo wannan suka zo da shi wanda suka cakuɗa tsakanin ƙarya da gaskiya manhaji ne da suka bullo da shi na suka da ɓatanci da duk malaman da suke ganin ba sa tare da su akan wannan tafiya tasu to akan wannan suka yi gini a waɗannan 'yan kwanaki suka zama suka zo su ma suna maimaita abinda kafirai waɗanda ba musulmai ba da kuma waɗanda suke 'yan bidi'a masu son zuciya suke faɗa dangane da waɗannan malamai Sheikh Ja'far Mahmud Adam da kuma Sheikh Muhammad Awwal Albani Zaria suke faɗa a kansu. ma'ana waɗannan abin da suke faɗa a yau suke nanatawa suke kiran mutane zuwa gare shi ko suke ɗora mutane zuwa gare shi abu ne da yake makiya addinin musulunci kafirai don akwai wani bature da ya rubutu ya faɗi irin waɗannan maganganu dangane da shek Ja'far Mahmud Adam to wannan abin su ma yau suka ɗauko suna yaɗawa da sunan su kore mutane ga bin amfanuwa da karatukan waɗannan malamai masu girma alhali kowa ya san waɗannan malamai masu girma sun ƙare rayuwarsu wajen karantar da mutane addini da kiran mutane zuwa ga ta Allah maɗaukakin sarki da aƙida ingantacciya da riko da sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da watsar da abin da yake na bid'a da al'adu sun mutu suna masu girma da ɗaukaka da daraja akan wannan tafarki mai girma sun yi mutuwa mai daraja wadda muna musu kyakkyawan zato a wajen Allah sun yi shahada domin mutuwa ce akan wannan addini akan wannan tafarki wanda ba na jin ina da bukatar in wa mutane tarihin yadda waɗannan malamai suka bar duniya wanda irin wannan mutuwa da suka yi alama ce ta karbuwa da soyuwa a wajen Allah maɗaukakin sarki nahsubuhum kazalika wallahu hasibuhuma muna ɗaukar su akan haka wala zakki ala Allah ahadan to waɗannan mutane yau sun waye gari suna nasabta waɗannan malamai zuwa ga aqida ta khawarijawa balma suna cewa su suka ƙirƙiri boko haramun su suka karantar da boko haramun waɗannan matasa da suke da wannan aqida ta boko haramun sun karance ta ne sun koye ta ne da gurin waɗannan malamai masu girma to don haka ya zama wajibi a kanmu mu da muke raye a bayansu mai iri iya abin da za mu iya yi wajen bayanin gaskiya don mu fito da wannan tafarki na mabannata mutane su gane shi Allah maɗaukakin sarki yana cewa ka kazalika na al-ayati wa na sabilin mujrimin Allah ya ce haka nan muke rarrabe ayoyi muke faɗa su filla filla daki daki muka saukar da su filla filla daki daki wa na sabilin mujrimin dan hanyar mujrimai ta bayyana Allamatu Sa'idi rahimahullahu ta'ala da ya na tafsirin wannan aya yace abinda Allah madaukakin sarki yake nufi da fadin shi wa kazalika nufassilu ayat haka nan muke lallabe ayoyi ainu waddihuha wa nubayyinuha muna fayyace waɗannan ayoyi muna bayyana su wa numayyizu baina baina tariqil huda min ad-dalal Allah ce muna lallabe muna lallabe tsakanin hanyar shari'a da bata wal rashad da hanyar da take ba ta daidai ba da hanyar da take madaidaiciya li yahtadiya bi zalika al muhtadun Allah mata sa'ad yace ubangiji yana yin wannan ne dan masu shari'a su shiryu wa yatabayyana al haqq alladhi yanbaghi sulukuhu gaskiyar da ya dace a bi ta bayyana shi yasa Allah ce walitastabina sabilul mujrimin dan hanyar mujrimai mai kaiwa zuwa ga fushin Allah mai kaiwa zuwa ga azabar Allah maɗaukakin sarki ta bayyana domin fainna sabilan sabilal mujrimina idza istabanat wattadahat hanyar mujirimai idan ta bayyana ta fito fili amkana ijtinabuha sai mutane su iya nisantar ta shine hikimar bayyana ta walbu'udu bu'du ha minha mutane su iya nisantar wannan hanya bi khilafi ma law kanat mushtabihatan multabisa saɓanin hanyar ta zama ta kuɗi an kasa gane hanyar gaskiya an rikita al'amura sai mutane su rasa ina za su bi fa innahu la yahsulu hadha al-maqsud al-jalil da haka ba za a samu wannan abin da ake so ba wannan manufar da aka nufata ta bin tafarki madaidaici da kuma bin hanyar da ta dace haka imamu sa'idi rahimahullahu ta'ala ya tafsirin wannan aya to don haka ya zama na mu ma za mu yi wannan bayani don fito da hanya madaidaiciya da kuma bayyana mutane hanyar da take wadda ba mai kyau wajen mutane su nisance ta shi yasa an ka koma alkur'ani mai girma da sunna ingantacciya ta annabi sallallahu alaihi wa sallama zaka ga cike suke da bayanin gaskiya da yin raddi ga ma'abota bata alkur'ani yayi raddi akan shibohin yahudawa da batan su alkur'ani yayi raddi akan shibohin nasara kiristoci da batan su yayi raddi kan shibohin mushrikai mulhidai duka alkur'ani yayi raddin irin waɗannan abubuwa ya kawo su ya yi raddin su don haka babu laifi don an yi raddin abin da yake na ɓanna an yi bayanin gaskiya wannan abu na farko kenan abu na biyu daga cikin manufar yin wannan bayani ko yin wannan lacca ko yin wannan karatu shine don ba da kariya ga mutuncin musulmai bal malamai zan ce guda biyu manya-manya masu daraja wanda suka kare rayuwarsu wajen karantar da mutane addini da yada sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama suka mutu kuma akan wannan tafarki waɗanda muna kyautata musu zaton shahada a wajen Allah maɗaukakin sarki ya tabbata a cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man zabba allahmi akhihi bil ghiba kana haqqan ala Allah an yu'tiqahu min an-nar duk wanda ya kare naman dan uwansa bil ghiba ta hanyar eh, da ake gibarsa ko bil ko ya kare shi ta hanyar aboye to haƙƙi ne a wajen Allah ya yanta wannan bawa daga wuta mana duk wanda ya ji ana cin naman dan uwansa ya zo ya kare ya hana wannan abin da ake yi to haƙƙi ne ma'ana ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ya ya wa kansa cewa zai nisantar da shi daga wuta a wani lafazin a wajen imamu tirmizi daga abin darda manzo Allah na cewa duk wanda ya kare mutuncin dan uwansa to shi ma Allah zai kare fuskarsa daga barin wuta ranar alkiyama hadisi ne wanda imamu al-albani ya sa har cikin at-targhib wa tarhib to wannan a haƙƙin musulmi kenan fa gama gari to ina ga waɗanda suke malamai masu karantarwa da ilmantarwa da koya mutane addini da suka kare rayuwarsu kan wannan addini suka mutu wajen karantar da addinin da kare addini ashe min babi aula ya fi cancanta zai fi zama falala da daraja da haka yana cikin manufarmu na wannan muhadara kare waɗannan bayan Allah da kare mutuncinsu wanda wajibinmu ne a yau mai wannan tunda su sun riga sun koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki daga cikin manufar wannan zama akwai bayanin yadda ake yin raddi idan mutum ya ba daidai ba ko idan za a yi raddin wani abin da yake ba daidai ba ya ake yi raddin kuma na abin da ya shafi kuskure ko wani gyara na malamai ma'ana yaya yaya malamai magabata suka yi mu'amala da kuskuren malamai 'yan uwansu wannan muna maganar akan cewa idan ya tabbata malami ya yi kuskure idan ya tabbata malami ya faɗi abin da ba daidai ba to yaya malamai magabata suka yi mu'amala da irin wannan domin abu ne sananne kamar yadda za mu zo mu yi bayani dukkan ɗan adam mai kuskure ne ba wani ma'asumi sai wanda Allah maɗaukacin sarki ya kare to yana cikin manufar wannan muhajara bayanin manhajin malamai manhajin magabata domin masu waɗancan maganganu zaka ji suna fakewa cewa ai muna yin raddi ne kan ɓannar da aka yi kuma raddi addini ne kuma malamai magabata sun yi manhaji ne na magabata irin wannan maganganu to sai mu koma magaya magabatan suka yi mu'amala da kurakurai na malamai masu da'awa da kira zuwa ga addinin Allah na malaman sunna waɗanda suka ɗauko hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka karantar da ilimi a cikin mutane sannan kuma yana daga cikin manufar wannan karatu kawar da wasu shibohi da irin waɗannan yara irin waɗannan matasa suka yada ko suke yada a cikin mutane dangane da waɗannan malamai wanda idan aka yi shiro aka kyale masu rauni a ilimi ko wanda zuciyarsu tana da ma'ana rauni karancin fahimta sai wannan shi ta cutar da su to kamar yadda muka faɗa masu yin waɗancan ayyuka suna raɓa kansu ga manhaji na magabata na ƙwarai. to mu koma mu kalla yaya magabata na ƙwarai suka yi mu'amala dangane da abin da ya shafi kuskure na malami na sunna tun anan ina so a yi kyakkyawar fahimta ina magana kan kurakuran malaman da suke karantar da sunna da suke kiran mutane zuwa ga aƙida da tauhidi da komawa zuwa tafarkin Allah da barin abin da yake na shirka irin waɗannan malamai idan sun yi kuskure a matsayin su na ɗan adam yaya magabata suka nuna mana mai mu'amala da wannan kuskure ɗin sannan kuma yaya wace hanya ake bi wajen raddin irin waɗannan abubuwa domin kamar yadda na faɗa abu ne sananne a hankalce da shari'ance duk inda ɗan adam yake to yana tare da kuskure ba wani wanda yake baya kuskure sai wanda Allah madaukakin sarki ya kare kamar annabawa kamar mala'iku Allah ya gaya mana mala'iku la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba wa Allah duk abin da ya umarce su kuma suna aikata abin da Allah ya umarce su amma in ba su ba duk wani dan adam mai kuskure ne sai dai kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito wasu malamai suka ce hadisi ne hasan wa khairul khata'in at-tawwabun mabi alkhairin masu kuskure shine waɗanda suke tuba to yaya idan malamai suke kuskure ko ya zamana sun fada cikin kuskure ake mu'amala da su dangane da nuna cewa duk dan adam yana da kuskure ibn qayyim rahimahullah cikin littafinsa sa tariqul hijratayn shafi na 270 yana cewa yana cewa ah, hikima ta ubangiji iqtadat tarkiba shahwati wal ghadabi fil insani aw fi aw fi aw ba'dha cewa hikima ta ubangiji ta hukunta an sanya wa dan adam sha'awa ko wani bangare na sha'awa walau lam yukhlaq fihi hadhihi ad-dawa'i lam yakun insanan dan adam da ba ai masa wannan wani bangare wani abu na sha'awa ba da ba sha'awa tare da shi to ba da bai zama mutum ba bal malakan da ya zama mala'ika kamar yadda muka faɗa mala'iku su ne ba sa yi Allah bai halicce su da sha'awa ta yin saban Allah ba Allah bai halicce su da sha'awa ba Allah ya kare su to dan adam da bai da wannan a ce yau ga dan adam ana so kada yi zunubi kada yi saɓo to da ya zama mala'ika fa zambu min mujibatil bashariya ibn al-qayyim ce shi zunubi yana cikin abin da yake dan fara da dan adam yana cikin mujibatil bashariy'a kama annan nisyana min mujibati haka mai da mantuwa take Ɗan adam dole sai yi mantuwa dan in ba mantuwa ba zai iya rayuwa ba inda ba ma manta mutuwa ba manta kabari ba manta wuta ba za mu iya rayuwa ba to wannan mantuwar tana damfarar ɗan adam to hakanan sha'awa kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam ibnu qayyim kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa kullu bani adam khata duk dan adam ne yawan kuskure ne wa khairul khata'ina at-tawwabun mabi alkhairin masu kuskure sune waɗanda suke tuba su koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wala yatimmu libtila'u wal illa bidhalik ibn al ce to ba yadda za a jarraba ta cika da gwadawa daga wajen Allah sai da wannan ta nan za ka iya cin jarrabawa din domin kana da an halicce ka da da sha'awa da iya yin sabo to sai zama ka jure ka tsaya kan tabarki madaidaici to sai zama ka ci jarraba haka ne ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala cikin littafin sa al-furqan baina awliya ar-rahmani wa awliya ash-shaytan shi ma yana cewa walaysa min sharti waliyillahi an yakuna ma'suman la yaghlatu wa la baya cikin sharadin mutum ya zama waliyi a ce baya kuskure baya yin bal yajuzu an yakhfa alayhi ba'd ilmi shari'a yace abu ne sananne wali wani abu ne ilimin addini zai iya zama bai san shi ba wa yajuzu an yashtabiha alayhi ba'd umuri din wasu al'amura na addini za su iya ruɗe masa to tunda haka lamarin yake to yaya za mu mu'amala da kuskuren da aka samu a tare da malaman da suke karantar da sunna da ilmantarwa da ɗora mutane kan tafarki madaidaici shin daidai ne mu ɗauki wannan kuskure zama dama ce ta cin mutuncinsu dama ce ta zagin su dama ce ta ɓata su dama ce ta cewa mutanen nan mu nasabta su zuwa ga aƙida mai mummuna mu ce khawarijawa ne waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisai da dama a cikin Bukhari da Muslim da Muslim na Imam Ahmad da sauran tafe na malaman hadisi Manzan Allah ya sifata khawarija da mafi sharrin waɗanda aka kashe a bayan ƙasa Manzan Allah ya sifata su da karnukan wuta su yau mu waye gari mu ce tunda malam wane yi kuskure malam wane yayi kuskure shikenan ya zama khawariji saboda yayi kuskure wannan muna magana akan idan kuskuren suka yi idan abin da suka faɗa ɗin ma abu ne da yake na kuskure shikenan haka za mu musu sai mu ɗebe su mu watsar da su ko kuma mu tattara waɗannan kurakurai mu zama mu yi awanni muna tebo waɗannan kurakurai muna yaɗa mutane mu ce ga abin da suka baɗa? don haka waɗannan mutane gawa ne mu nisance su la ba haka magabata suke kai ba ba haka magabata suke kai ba zan ka mana maganganun malamai magabata yadda suka ce mai mu'amala da irin waɗannan abubuwa imamu zahabi rahimahullahu ta'ala cikin littafinsa sa siyar alamin nubala siyaru alamin nubala juz'i na biyar shafi na biyu da da saba'in ɗaya in ban manta ba tarjamar imamu qatada ibn di'ama as-sadusi da yazo tarjamar qatada cikin tarjamar sai yake cewa wa huwa hujjatun bil ijma'i idza bayyana as-sama' qatada ibn di'ama as-sadusi yana yin tadlisi wannan ɗaliban hadisi ɗaliban da suke karanta ilimin hadisin san ma'anar taglisi to zahabi ce idan yayi ya bayyana sama yi amfani da lafazin da yake nuna ya ji hadisi to hujja ne bil ijma da ijma'in malamai wanda ɗaliban hadisi za su fi gane abin da nake nufi sai ce to idan ya bayyana sama hujja ne sai ce fa innahu mudallisun ma'rufin bizalik mudallis ne an san shi da wannan wa kana yara qadar? sai dai yana da aqida irin ta yan qadariya ƙadariya su ne mutanen da suke kore ƙaddara to shi ma ƙatada yana da irin wannan ra'ayi sai ce nas'alullah afuwa. muna roƙon Allah ya mai afuwa wa ma'aza duk da wannan abin da yake da shi fama tawaqqafa ahadun fi sidqihi wa adalatihi wa hibbihi ba wani malami da ya taɓa tsayawa yayi tirjiya yace bai yadda da shi ba bai da gaskiya ko ba adali ne shi ko bai da hadda ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيحه إمام الزهبي ce kuma ubangiji zai yi ya yi wa irin waɗannan irin waɗannan malamai uziri irin wanda suka shiga wata bid'a bid'a ma da sun shige ta don saboda su girmama Allah ba kuma yasa kata da yake da wannan ra'ayi ba don ya tsarkake Allah shi yasa ya tafi akan wannan kamar yadda mun san yana cikin abin da yasa suka kore kaddara suna ganin idan an kore kaddara shine za a tsarkake Allah gabarin zalunci su iya fahimtar su kenan to za a yake cewa wanda zai cakudu da wata bid'a irin waɗannan malamai to wala Allah Allah ya musu uzuri saboda sun yi ne da niyyar girmama Allah wa bazala wus'ahu kuma irin waɗannan wanda sun malamin da ya bada kokarin shi wallahu hakamun adilun latifun bi ibadihi imamu zabi ya ce Allah mai adalci ne Allah mai hikima ne Allah mai hukunci ne da gaskiya ko mai tausaya wa bayansa ne wala yus'alu amma yaf'al ba tambayar Allah dan me yi kaza summa innal kabira imam zabi ce sannan babba min a'immatul ilmi idza kasara sawabuhu malami idan daidan shi yayi yawa ya karantar ya ilmantar ya koyar ya dora mutane kan tafarki madaidaici babba da malami da yake da irin wannan wa ulima taharrihi lil haqqi aka san kokarin bin shiga ga gaskiya a ilmuhu ilmin sayyal wata wa zahara zaka'uhu kwakwalwar shi ta bayyana ga mutane cewa malami ne mai kwakwalwa wa urifa salahuhu aka gane malami ne salihi wa wara'uhu malami ne mai gudun duniya wa tiba'uhu malami ne mai bin sunna to yughfaru lahu zalaluhu ana masa afwa idan ya kuskure Allahu akbar wannan sune magabata ka duba abin da ya jero shin ya ku yan uwa akwai wanda zai shakka akan dagartar waɗannan malamai guda biyu in suna raye suna rayuwa a tsakaninmu Wani Allah wani ce inna mal a'malu bil khawatin ai shi dan adam ba a mai hukunci sai in ya mutu ba mu ga karshen su ba to alhamdulillah mun ga karshen su mun ga yadda karshen ta yi kyau kuma dama abin da ake kallo karshen idan mutum ya yi farko abu ne mai kyau amma ya tsore akan haka ya mutu akan haka shi ne abin babban abin farin ciki to shi zahabi ce duk malamin da ilimin shi ya bayyana kwakwalo shi ta bayyana karantarwarsa da bin shi ga sunna ya bayyana idan ya kuskure ana ana ana ana mai afuwa sai ce wala nudallilahu ba za mu ce ya bata ba ba za mu ce mai batacce ba wa natrahu mu watsar da shi kamar yadda waɗannan suke kira cewa waɗannan malamai a daina sauraron su in ana sauraron su fitina ba za ta kare ba ya subhanallah zahabi ce ba za mu watsar da shi ba wa nan sama hasinahu man ta kyawawan ayyukansa ina waɗannan suke lokacin da waɗannan bayan Allah suke mai tabbatar da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam suna ina wani ma ba a haife shi ba wani yana yaro bai ma san dai duniya ke ciki ba a yanzu yadda sunna ta yadu ilimi ya fantsama al'umma suka karba addini har irin su sukan fito su karantar mutane saurare su amma yau suke cewa watsar da waɗanda suke wannan aiki imamu zabi ce ba za mu manta kyawawan su ba na'am yace eh wala naqtadi bihi fi bid'atihi wa khata'ihi ba za mu yi shi a kuskuren shi ba da kuskuren da ba za mu bi su akai ba imamu zabi ce ba za mu bi su akan wannan ba wa narju lahu tawbata min zalik muna ma fatan ya tuba daga wannan waɗannan su ne magabata haka ake mu'amala da malami mai karantar da sunna mai kira zuwa ga tauhidi imamu zahabi har wa yau a cikin siyar alamin nubala juz'i na sha hudu mujalladi na sha hudu shafi na arba'in yace walau anna kullama akhta imamun fi ijtihadihi fi ahadi al-masail qat'an maghfuran lahu qumna alayhi وبدعناه وحجرناه لما lama معنا ma'ana labnu nasrin wa labnu manda. imam zahabi a cikin tarjama muhammad ibn nasar almarwazi yake faɗa wannan magana lokacin da aka hakaito wasu maganganu da muhammad bin nasar ya faɗa waɗanda maganganun sun saba da aƙida sun saba da tauhidi aƙida ingantacciya sai aka soke shi akan wannan sai imamu zabi ya ce a'a da a ce koyaushe idan malami ya yi kuskure cikin wasu ɗaiɗaikun matsaloli kuskuren da Allah zai iya gafarta mai sai mu tashi kan shi mu ce ɗan bid'a ne mu ƙaurace masa ya ce in haka za mu dinga yi to ba wani wanda zai kubuta ko ibnu nasar ko ibnu manda shi ibnu manda ɗin da yake sukar ibnu nasar shi ma da ba zai sha ba wala man huwa akbaru minhuma ko wanda ma ya girme su a ilimin shi ma ba zai sha ba wanda zai sha sai ce wallahu huwa hadil khalqi ila alhaqi Allah shine mai shiryar da halitta zuwa ga gaskiya wa huwa arhamur rahimin kuma yafi kowa jin kai fa na'udhu billahi min alhawa wa min alfazaza Allahu akbar zabi ce Allah ka tsare mu daga san zuciya da kaushin hali domin kaushin hali ne irin wannan da zarar malami kuskure ka ce mu tattara kuskuren mu jefar da shi mu watsar da shi ba imamun zahabi kadai irin wannan bayani ba ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala shi ma yana da irin wannan bayani idan mun koma littafin sa mai suna i'lamul muwaqqi'in ko a'lamul muwaqqi'in cikin juz'i na uku shafi na 283 yana cewa wa man lahu ilmun bi shar'i wal waqi' duk wanda yake da ilimi na shari'a duk wanda yake ya san me yake gudana ya alamu qat'an anna ar-rajul al-jalil alladhi lahu fil islam qadamun salih ya ce ya san cewa mutum mai girma wanda yana da tabbata yana da kyawawan ayyuka a cikin musulunci wa asarun hasana yana da abubuwa da ya bari masu kyau wa huwa min al-islami wa ahlihi bi makan yana da daraja da kima a cikin musulunci a gurin malamai a gurin musulmai kare ta kunu min hulhafwa wa zalla huwa fiha ma'zurun zai iya yin kuskure zai iya yin abin da ba daidai ba wanda za a yi mai uzuri bal wa ma'zurun listihadi yace za ma iya bashi lada Allah zai iya bashi lada kan wannan istihadi dai fala yajuzu an yuttaba fiha baya halatta abi shi kan wannan kuskure wala yajuzu an nuhdira makanatahu baya halatta ko mu watsar da darajar da Allah ya bashi wa imamatahu wa manzilatahu min qulubil muslimin mu mu watsar da darajar shi da martabar shi da kimar da Allah ya bayar daga zukatan musulmai kamar yadda waɗannan matasa suke yi suna cewa mu na sauraron waɗannan malamai a tattara kasukansu a ƙona a tattara karatukansu a ƙona ya subhanallah wannan fa in mun tafi akan abin da suke yi kuskure ne in mun tafi akan abin da waɗannan matasa suke tuhuma su ƙanna ne cewa a kuskure ne in mun tafi akan haka to bai ma dace musu balantana da yawa mafi yawanci a cikin abubuwan da suke tuhuma su akai su ne ba su fahimta ba ba kuskure suka yi ba bayani zai zo gaba banda waɗannan akwai wasu malaman akwai magana ta ibnu taymiyyah rahimahullahu ta'ala yana da kyau in karanta mana ita cikin majmu'ul fatawa a juz'i na sha ɗaya shafi na arba'in da uku ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala yana cewa mallahu fil ummati lisanu sidqin duk wanda duk wanda yake yana da kyakkyawan yabo ana yaban shi cikin mutane da kyakkyawan ambato cikin mutane bihaisu yusna alaihi wa yuhmadu fi jamahiri ajnasil umma ta yadda kowa yana yaban shi yana gode masa shi ke nuna cewa mutum na kwarai ne a cikin al'umma yake cewa fa haula'i hum a'immatul huda wa masabihud duja to waɗannan su ne malamai na shari'a su ne fitilar da suke haska duhu wa ghalatuhum qalilun bin nisbati ila sawabihim kurakuran su zaka tara kaɗan ne in ka kalli aikin da suka yi daidai وعامته من موارد الاجتهاد التي يعذرون فيها ما في يوانشن كورا كورا ما ذاك اجتهادي سكي سن اجتهادي نيوان ذا امس اذري اكي وهم الذين يتبعون العلم والعدل سوني ما سبين إلمي دا آدلشي فهم بعداء عن الجهل والظلم suna nisanta daga zalunci da jahilci wa an ittiba'i zanni wa mata wal anfus ibn rajab rahimahullahu ta'ala shi ma yana da magana makamanciyar wannan irin ta ibnu taymiya kuma cikin majmu'u rasail al-hafiz ibn rajab an tattara littafin hafiz ibn rajab to hukuma wannan mujallari na biyu shafi na 637 yana cewa inna aksar al-a'imma غلطوا في مسائل يسيرة مما لا imamatihim wa إمامتهم وعلمهم فكان ماذا إيش malamai da yawa inna aksarar aimma mafi yawancin malamai sun yi kuskure cikin wasu mas'aloli ya ce abinda wannan ba zai jawo a suka cikin ilimin su ba da jagorancin su fakana maza in sun yi irin wannan to me ya kamata gamara za ka fi mahasinihim wannan ya shiga cikin kyawawan ayyukansu wa kasrati sawabihim da abinda suke daidai wa husni maqasidihim wa nasrihim lid-din da irin taimaka addini da suke wannan kuskuren ya shige ya bace ba za ma gan shi ba yace wal intisab lit-tanqibi an للتنقيب عن زلاتهم ليس mahmudan wala mashkura tashi kace ni bari in binciko kurakuran su in ɗebo inda suke bere ba abu ne mai kyau lafiya fiye ma fi fudulil masail musamman irin wannan mas'aloli ɗaiɗaiku allati la yadurru fiha al-khata wa la yanfa'u fiha kashfu khat'ihim wa bayani wanda kuskuren a ba zai cutar ba fito da shi kuma ka bayyana ba wani amfanin da zai mutane hakanan ashek muhammad ibn salih al-usaimin rahimahullahu ta'ala shi ma yayi magana irin wannan cikin sharhin riyadu salihin da ya zo yana sharhin hadisin addinin nasiha sai yace wa minan nushi aidan li ulama'il muslimin yana cikin yi wa malamai musulmai nasiha tunda manzo Allah ce addinin nasiha addini nasiha ne sabai suka ce gawa ya rasulullah manzo Allah ce lillahi wa li rasulihi lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li'immatil muslimina wa ammatihim addini nasiha ne ga Allah ga manzon Allah ga littafin Allah da malaman musulmai da jagororinsu da ma duk magarin musulmi kowa addini nasiha ne gare shi to sai a Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala sai yake kokarin ya bayyana mana me ake nufi da nasiha ga malamai daga cikin bayanan da yake cewa daga cikin abin da yake ana kira nasiha ga malamai ألا يتتب ألا يتتبع الإنسان عورتهم ألا يتتبع الإنسان ألا يتتبع الإنسان عوراتهم كذا متين يزوي دينغ بين كلا كلا ما لمي وزلاتهم لأن دسك زلا سك كركشي وما يخطئون فيه لأمن دسك كسكري لأنهم غير معصومين سنبا معصومين بني قد يزلون وقد يخطئون ذاس إيه كركشي وذاس إيه كسكري wa kullu bani adama khata wa khairul khata'ina at-tawwabun yace wala siyama musamman mutumin da yake yutalaqqa al-ilm man yutalaqqa ilm wanda yake yana eh, ana ana ilimi a gurin shi ko kuma mu ce la man yatalaqqa ilm musamman wanda shi yana ɗalibin ilimi ne fa innahu yajibu an yakuna أبلغ الناس في تحمل الأخطاء التي يخطئ بها شيخ شيخه shi ɗalibin ilimi shi ya fi cancanta zama ya yi haƙuri da kurakuran da malamin shi ke yi wa yunabbihu alaiha ya ya faɗakar da malamin ya ce nawa ne mutum nawa ne ya fa'idanci da almajiransa suna faɗakar da shi kan wani abu kan wani kuskure na ilimi kan wani kuskure da ya aikace kan wasu kurakurai da yawa kuma ya zo ya gyara domin mutum mutum ne ya ce sai dai lakin na shi almuhim abu muhimmi Allah ya kona harisan ala talaqqi zallat kada dalibi ya zama kurin kurin kokarin shi ta yadda zai fito da kuskuren malaman sa domin ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jan kunne akan wannan bin al'auran musulmai shek yace to wannan fa gaba ɗaya musulmai ina ga malamai to shine yake ta innal ladzina yaltaqituna zallatil ulama wanda suke bi suna tsintar kurakuran malamai li yushi'uha dan su yada wannan kurakuran laisu musi'ina lil ulama shakhsiyan wa hasba waɗannan malaman suke cutarwa ba kadai wanda zai ce mu tattara kuskuren malam wani mu tattara kulakulan shi ba shi kadai fa yake cutarwa ba fa bal musi'una lil ulama shakhsiyan wa musi'una ila ilmihim alladhi yahmiluna ba jikin ba ba gangan jikin malami yake cutarwa ba kadai yana cutar da ilimin malamin ma domin yana so mutane su bar ilimin malamin ne su bar abin da yake karantarwa da haka ba su ɗauka masu yin irin wannan aiki ɗebo kurakuran malamai a tattara a zage su a ci mutuncin su musamman kamar yadda aka waɗannan malamai namu kakka ɗauka wai gangan su ka cutar kaɗai har ilimin ma ka cutar da ilimin domin me kana kana kana gwada mutane cewa ilimin su ba gaskiya bane sannan wa musi'una ila shari'a sannan sun bata ma addinin musulunci wanda ake koya gurin waɗannan malamai li'anna al-ulama idza lam yasqi an-nas fihim domin malamai in mutane ba su amince da su ba idan mutane suka dinga bin al'aurarsu da wallansu suna tattarawa to sai ya zama daga nan sai malamai sai mutane su bar ilimin waɗannan malaman sai ya zama fa fi haza jinayatun ala shari'i sai ya zama an yi wa shari'a laifi ba shi ba a shan allama الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى في كل التافة tankil bima fita ta'anib al-kautsari min al-abatil mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da ishirin da tara ice wa bil jimla yace a dunkule fa aslafuna ala salasi tabaqat magabatanmu sun kasu gida uku al'ula tabaka ta farko man wadaha lana samu bil kitabi was sunna magabacin da a fili ya bayyana rukun shi da sunna rukun shi da alqur'ani fa haula na tawallahu. waɗannan za mu ƙaunace su za mu so su za su zama ma'ana abin ƙaunanmu abin so abin jiɗinta saboda bin su da alkur'an da sunna ya bayyana asaniya ɗabaƙa na bi man wada lana ta hawunuhu bil kitabi wa sunna wanda a fili ya bayyana cewa ba su ba alkur'ani ba sunna ma'ana sun watsar da alkur'ani malami ne ya cika cikin shi bal da bid'a malami ne ya rayu kan bid'a kan kira kan bidi'a kan yada bid'a kan banna yace fa alaina an natabarra minhu wadannan sai mu barranta gare su ba za mu bi su ba za mu so su ba ba za mu jibince su ba sai ce nau'i na uku qaumun khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a mutane ne da sun yi aiki na gari kuma sun cakuɗa da mummuna asallahu an ya afuwa anhum yace to ya kusata Allah ya musu afuwa wa yu'zarahum ya musu uzuri wa alaina an na Allah fi ma asabu fi sai mu gode wa Allah cikin abinda da suka yi daidai abin da kuma suka yi kuskure sai mu barranta daga gare shi wallahu musta'an yan uwana yawaita kama ganganin malamai kan wannan qadiyya dan muje je maganganun da malamai suke kan kurakurai na malamai magana kila ta karshe da zan kawo akan wannan shine magana ibn taymiya rahimahullahu ta'ala duk da bayan magana ibn taymiya akwai ta ta wasu malaman ba laifi dan mun fadada ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yana cewa qad waqa al khata'u kaseeran li khalqin min li khalqin min hadhihi al umma kuskure ya faru da yawa daga wasu daga cikin wannan al'umma wattafaqu ala adami takfiri man aqsa malamai sun tafi akan sun ittifaqi ba a kafirta wanda ya kuskure مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحي kamar yadda wasu daga cikin sahabai sun yi inkari sun ce wanda ya mutu to wanda yake da ya kira shi ba zai ji ba wanda ba ba ne zai iya ji maza Allah ya kira wanda suka mutu kafiran badar kuma sun ji to wasu sahabbai sun ce ba sa ji wa ankara ba'dhum an yakuna al-mi'raj yaqaza cikin sahabbai akwai wanda suka ce an yi mi'raji da manzon Allah an yi tafiyar sama da shi amma yana cikin bacci ne suka ce ba ba faɗake ba ne. wani ولبعضهم في الخلافة والتفضيل كلام هكذا مسألة خلافة waye cancanta ya zama khalifa akwai wanda suke sa sai jana ali ne afdal amma dai ba zagin abubakar ba zagin umar kuma sun yarda khalifancin su haka nan wajen fifiko musamman tsakanin sayyidina ali da sayyidina usman wasu suna fifita sayyidina ali akan usman ibnu taymiya ce da an samu wannan wa kazalika li ba'dihim fi qitali ba'd wa takfir ba'd ba'd aqwal ma'rufa haka nan wajen kafirta wani sashi da ya wani sashi akwai maganganun malamai sananne sai ibn taymiya ce wa kana alqadi shurai akwai wani malami da kira alqadi shurai yana inkarin qira'ar bal ajibtu shi yana cewa sai dai a karanta bal ajibta yana cewa Allah bai sifatu da al'ajab ba Allah bai sifatu da sifata al'ajab ba sai ce sai wannan magana ta kai kunnen Ibrahimun Nakhai rahimahullah sai ce inna ma shuraihun sha'irun yujibuhu ilmu shirai mawaƙi ne ilimin shi yana birge shi yana da ilimi mai kyau ilimin yana kayatar da shi wa kana abdullahi afqaha minhu amma abdullah ya fi shi sanin addini wa kana yaqra bal ajibtu kuma abdullah yana karantawa haka bal ajibtu da haka tunda abdullah ya fi shi zamu dau magana abdullah fa hadha qari ankara qira'atan sabita ibnu taymiya ce ku duba wannan malami qira'a sabita yi inkarinta wa ankara sifatan lillah yayi inkarin sifa daga cikin sifofin Allah dalla alai alkitabu wa sunna alqur'ani da sunna duk sun nuna wannan sifa sifatu Allah da al'ajab ya tabbata a cikin alqur'ani da sunna amma wannan malami yayi inkari واتفقت العمة على أن شريحا إمام من الأئمة أما ما لم يسن اتفاق شريحه zage shi Ba su watsar da shi ba. Ku duba fa yau in a wannan zamani aka ce yau ga wani daga cikin malamanmu ya yi inkarin wata sifa daga cikin sifofin Allah ya ce sifa ɗin yana ganin ba haka take ba kaza da kaza wallahi waɗannan matasa da yau sun cika gari da kafirta shi da bid'antar da shi ba ka duba sai ce wa kana ibnu taymiya ce wattafaqat al umma ala anna anna shuraihan imamun min al a'imma sai ce wa kadhalika al khata fi al furu' al ilmiya haka ne ilimi a cikin babin fiqh fa inna al muqti'a fiha la yukaffar wa la yufassaq duk wanda zai kuskure ba za a kafirta shi ba kuskure a babin aqida kai furu'ul ilmiya a cikin abin da ya shafi furu na aqida mutum ya yarda cewa musifata Allah da abin da ya sifata kansa da shi amma a wani bangare wata sifa din sai ya zama yana da wata fahimta sabanin wannan yace to ba za a kafirta shi ba za a ce fasiki bane to banda shi akwai Sheikh Uthaymeen akwai wani bayani nashi shi ma anan wanda shi ma yana da kyau karanta duk da na karanta bayanin shi da ya da riyadu salihina an tambaye shi ku ji tambayar da aka yi masa rahimahullahu ta'ala me zaka ce ma qaulukum fi man yattakhidhu min aqta'i ulama'i tariqan lil qadhi fihim wa ramihim bil buhtan aka tambaye shi Usaimin me zaka ce kan wanda yake daukan kurakuran malamai dama ce ya gaya musu munanan maganganu ya soke su ya bata su me zaka ce ya shar akan wannan sai shek Usaimin yake ce al ulama bila shakh يخطئون ويصيبون وليس أحد منهم معصوما أي ما لم يكن شكا بابو سنا كل سنا يندي لبا معصومي بني ولا ينبغي لنا بل ولا يجوز أن نتخذ من خطئهم سلما للقده فيهم إتي بايا حلتا بيداتي ببي حلتا با مدعوتي كسكرا ما لم يساني نيدا زامو فإن هذا طبيعة البشر كلهم وأن طبيعة دكا متانيتي ينكسكري أن يخطئوا إذا لم يوفقوا للصواب su yi kuskure in ba su dace da daidai ba daidai ba in ba su dace da daidai ba ɗabi'a dan adam ce yi kuskure walakin alaina sai ce abin da yake kan mu idan mun ji wani malami ya yi kuskure ko wani da'i daga cikin masu da'awa ko wani limami daga cikin limaman masallatai idan mun ji ya yi kuskure an na bihi ne mai waya hatta ya ta bayyana lana har yi mana bayani ko hatta ya bayyana lana amma a shirya ce hatta ya bayyana lana har yi mana bayani ko ko ko ya bayyana a gare mu li'annahu qad yahsulu fi zalika khata'un fi an-naql fi an-naql anhu shi za iya yin kuskure wajen ciro magana ina ba daidai a ya mana ba aw khata'un fi al-fahm lima yaqul ko a kuskure wajen fahimtar abin da yake faɗa yace aw fa alayhi an yattasila bihi wa an yas'ala sai yake ta ausu a kasarin fi tashwihi sum'atin lazi nuqila anhu hadha ko kuma an an magana dan a bata malamin suna da haka Sheikh Usaimin ce to da haka yana kan mutum yayi waya da shi وعلى كل حال faman sami aminkum an alim sai mai ce duk wanda ya ji wani abu daga kan wani malami aka ce ya ce kaza au an da'iyatin ko ni mai da'awa ya ce au an imami masjidin ko limamin masallaci au ayi insanin lahu wilaya ko wani mutum da yake da jagoranci ya ce man sami aminu ma la yanbaghi an kun? duk wanda ya ji wani abin da bai dace ba wannan malami ya faɗa fa alaihi an yattasila bihi wa an yas'ala to ya mai waya ya tambaye shi hal waka zalika minhu am lam yaqa shin wannan abu ya faru ko bai faru ba ya faɗa ko bai faɗa ba idan kuma summa idza kana qad waqa idan abin ya faru falyubayyin lahu ma yara annahu khata to shi sai ya gaya masa cewa to wannan abin kuskure ne saboda dalili kaza da kaza fa imma an yakuna qad akhta ko ne zama malamin yayi kuskure fa yarji'u an khatihi sai ya dawo yace to na gane kuskure ne Allah da zan gyara wa imma an yakuna huwa al-musib ko zama a ah, shi malamin daidai ya fara shi kai ne kake zaton kuskure ne fa yubayyana wajha qawlihi hatta tazula al-fawda sai bayanin da haka ga abin da yasa nace kaza ga abin da yana kaza har dai a samu wannan hayaniya da shiriri ta duk ta gushe kada ya samu an samu matsala a cikin mutane Allama Salih ibn Sa'ad suhaimi yana nan da yana nan da ran cikin littafin sa tambihu zawil afham ila ra'bi sada'i walwi'ab ala manhaj salaf al-kiram yayi littafin ne dan ya nuna yadda ake hada kan al'umma ake kawar da saɓani akan manhajin magabata da yazo yana magana dalilan da suke kawo sabani tsakanin masu bin tabarki ɗaya da kuma hanyar da za a magance karkashin wannan da yazo yana magana sai ce dalilan da suke kawo sabani tatabbu tatabbu zallatil ulama bin kurakuran malamai ko dai ta hanyar ifraɗi ko tafrid yace ifraɗi. shine mutum ya ɗauki wannan kurakuran ya tafi a kai tafriɗi kuma shine mutum ya riƙe wannan maganganu ya fada a cikinsu ya dinke shiga suka ko wani kamancin haka sai ce falwajibu ala tsullabil ilimi, wajibi ga malamai da ɗaliban ilimi an yasluku maslakar salaf an yasluku maslakar salafi salihi fi yace su bi hanyar magabata akan wannan mas'ala ɗaliban ilimi su bi hanyar magabata akan wannan matsala bi an yahtarimu al-ulama bi an yahtarimu mu ulama su girmama malamai wa yujilluhum wa yuwaqqiruhum su girmama su ɗaukaka su wa yahfazu karamata su kiyaye musu mutuncin su wa yanziluhum manazilahum su ɗora su akan tafarkin da ya dace da su wa in sadara minhum ba'du zallan ko da sun yi wasu kurakurai ce har zuwa inda yake cewa ka duba yadda malamai suka yi mu'amala da imamin nawawi da ibn hajar da ibn khuzaima wanda malamai suke mai laƙabi da imamul a'imma yace ka duba yadda suka yi mu'amala da su yace har a aƙida waɗannan malamai sun kuskure amma malamai ba su watsar da su ba Yace lakin lahu min al-juhud fil ilmi wa sunna yace ibn khuzaima da ake cewa imamul a'imma yana da kuskure yana da yana da kokari wajen hidimar ilimi da hidimar sunna yace amma kuma yana da yayi yayi kurakurai yace to shikenan yace duk da haka malamai ba su bata shi ba fa ma zala al ulama yastafiduna min kutubihim malamai ba su bushe ba suna amfanuwa da tafan waɗannan malamai ibn hajar imam an-nawawi imam suyuti da sauran malamai yake cewa wa yahussuna tullab al ilmi ala al ifadati min tilka al kutub suna kwaita da ɗalibai da su amfana da waɗannan littattafai ma tambihi tanbihi ala tilkal akhta'i wa zallat amma an zo sai a ce guri kaza akwai kuskure guri kaza a gyara guri kaza a gyara ai bayanin wannan kuma a nema musu uzuri har ya kawo kissar abi musa al-madini yana cewa ya je imam al-asbahani yana cewa muhammad ibn khuzaima yayi kuskure wajen fahimtar hadisin sura ɗaliban ilimi sun san kadiyar hadisin sura yayi kuskure wajen fahimtar shi wala yut'anu alaihi bizalik amma ba za a soke shi ba bal zuwa anhu fa hasba za a karɓa ba za a soke shi ba Haka nan ma'ana malamai suka yi ta wannan bayani to da haka abinda waɗannan mutane suke a wannan zamani ba ba manhajin magabata ba ne wannan kaɗan na nakaltu inda zan ce zan tattara ko mutum ya ce zai tattara maganganun malamai kan abin da ya shafi wannan kadiyya ta yadda ake mu'amala da kurakuran malamai da abin da ya kamata a yi cewa watsar da su za'ai zagin su za'ai bata su za'ai ko kiyaye musu mutuncin su za'ai da darajar su inda mutum zai ce zai tattara wannan sai ya tattara littafi kato sabba malamai na dacen da na yanzu wata mas'ala mai mahimmanci gaba ta gaba shin duk wanda ya kuskure ya fada bid'a shikenan sai a ce ya zama cikin waɗannan yan bid'a wannan amsa ta gabata dan malami yayi kuskure wannan fa mun tafi akan kuskure yayi sai ya faɗi wata magana da ta dace da bid'ar wasu masu bid'a kamar da imamu qatada ya imamu qatada ibn di'ama as-sadusi kun yana da magana irin ta qadar to dan yayi irin wannan kuskure ya tafi akan irin wannan ko kuma malami ya faɗi magana ta dace ta ta murji'a ko ta mu'tazila to wannan ba yana nufin za a ce ya zama mu'tazila ba ko ya zama khawarij kamar yadda waɗannan mutane suke mun Muhammad ibn Nasr al-Marwazi ga abin da ya faɗa al makhluk wani wal iqrar wal shahadatu wa qira'atu al bi lafzihi makhluk haka ya faɗa wanda na aqida sai ta i'tizal amma malamin sai ya zama mu'tazila ba haka wannan magana abin da ya kamata a gane kenan ba wai da zarar yi maganar shikenan mu dora shi mu ce shikenan ya faɗa cikin waccan aqida ba babu ko shakka zalunci ne mai girma zalunci ne babba mutum ya ƙare rayuwar shi wajen karantar da mutane tauhidi wajen karantar da mutane addini wajen kiran mutane zuwa ga sunna kiran mutane zuwa ga bin tafarki na magabata bar ya rasa ran shi akan wannan tafarki a kashe shi akan wannan tafarki ka duba malam Ja'far rahimahullahu ta'ala har ran da aka kashe shi littafi ne ya fito da shi zai mutane karatu arba'una hadis in an gama sallar asuba karatu za a juyo ai da talibai a karantar da su ya fito da wannan niyyar sallar asuba yana sallah aka harbe shi ka duba eh, shek muhammad awwal albani zaria da gurin karantarwa ya taso ya daso da gurin karanta sahihi muslim in ban manta ba a mota kafin ya kai gida aka harbe shi to zalunci ne irin waɗannan malami da suka yi irin wannan rayuwa wajen karantar da sunna da addini yau kurin wani ya taso ya ɗauki wasu maganganu nasu can da can da ma bai fahimce su ba kamar da bayani zai zo nan gaba bai fahimci maganganun ba sannan abu na biyu kuma bai kalli a wani yanayi aka yi su ba to muƙaddara ma muƙaddara ma abin yake tuhuma da a kuskure ka kurin ya taso rana rana rana tsaka ya ɗauka shi kenan ya rushe waɗannan malamai da wannan abu babu shakka babu zaluncin da ya fi wannan zalunci kuma wannan kwata-kwata babu inda mutum zai samu wannan hanya a cikin tabarkin magabata na kwarai ma'ana irin wannan aiki da irin wannan salo ya ce wai tafarki ne na magabata na kwarai ya tattare irin waɗannan shi kenan duk jihudin da suke a rayuwarsu ya tafi sudan bai kalli asharat littafan da suka karantar ba da ilmukan da suka karantar da abubuwan da suka karantar da abin da duk abin da suka yi bai kalli wannan ba rana guda shi kenan ya zo ya watsar da wannan ya ce shi kenan watsar da su waɗannan malamai a khawarij ne waɗannan malamai ba sa kan daidai waɗannan malamai ba abin da suka yi ba yan uwa masu girma ko shakka babu wannan zalunci ne ƙarshe kuma babu yadda za a yi wannan a ce shi ne tabarkin magabata mun dai ji maganganun malamai da da da irin yadda suke ta bayani duka tun daga na karni tun da kansu imamu zahabi da ibn taimiyya da wannan har waɗanda suka tafi can da za mu shiga cikin tarjamar magabata za mu ga wannan da yawa na irin waɗannan abubuwa da yawa to don haka wajibi ne a mu mai wa kanmu kiyamar laili mu koma zuwa kan abin da yake daidai mu nisanci shiga mutuncin mutane musamman waɗanda suka samu kyakkyawan ambato da kyakkyawan cikawa a cikin mutane wannan babu shakka kafin ya cutar da su kai da kake yin haka kai zai cutar mu koma kan tafarki madaidaici mu bi abin da yake na gaskiya in Allah ya da halaka ta gaba a zama na gaba za mu shiga ɗauko wasu daga cikin irin abubuwan da waɗannan matasa suke gani kamar waɗancan malamai sun fada a cikin haka jawa ne za mu tattauna kan waɗannan abubuwa abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan muka yi na kuskure Allah ya yafe mana ya ba mu ikon gyarawa وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين وأرجو أن تنصرفوا راشدين